mata a jihar yobe arewa maso gabas sun bi sauran al'ummomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu wurin kiraye-kiraye kan nemo hanyoyin kubuto da 'yan matan sakandare na chibok sama da 200 da 'yan jama'atul ali sunna lil dawati wal jihad suka kwashe a makarantar Chibok a jihar Borno yau wata guda kenan a wani takarda da gamayyan kungiyar matan karkashin jagorancin kungiyar mata a Najeriya NCWS reshen jihar Yobe suka mika wa gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Gaidam Adamaturu. Matan sun nuna alhininsu kan ci gaba da rike 'yan matan da kungiyar ke yi kamar yadda jagoran gangamin kuma shugaban NCWS a jihar yobe hajiya halima joda ta shaida mini ta wayan tarho jim kaɗan bayan sun mika wa gwamnan wasiƙa. Eh, sako da muka bai wa shi mai girma gwamna domin a kai wa gwamnatin tarayya muna roko ne tun da wannan abun faɗan ya wuce abin da za a fito a yaki a kai mu roko muke a matsayinmu na iyaye da cewa da gwamnatin tarayya da duk wani wanda ya isa ya faɗa a ji da duk wani wanda ya isa ya taimaka mace ko namiji a haɗa hannu tare a samu a ceto mana 'ya'yanmu nan guda. To gashi wannan gaggamin naku yana zuwa ne a lokacin da kaman an fito da wani sabon bidiyo daga kungiyar jama'atul ali sunna lil da wal jihad akan cewa su abun da za su yi shine za su sako 'ya'yan matan nan ne idan aka sako musu da membobi. Wannan faifan bidiyo ya ƙara ba mu ta kai saboda ga 'ya'yanmu ne ba za mu iya sa hannu a kai karbe to shi muka fito mu namu ne muke yi saboda a dawo mana ku dai kungiyance kuna gani kamar shi ne kawai mafita da ido jiya halima joda kenan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka halarci gangamin har da ƙungiyar mata 'yan jaridu a jihar Yobe. hakan yasa na zanta da ɗaya muna campaign kuma yawanci Allah sun kansa sun fito duka. Menene kiranki ga sauran membobinku na kungiyar 'yan jaridu saboda ku ba da gudumawanku wurin ganin cewa an shawo kan wannan matsalan. kwanan nan za tafi delegate conference muna so kuma mu yi presenting wannan case din a business session so that various organizations za su dauka mu gani ko ita gwamnatin tarayya za ta taimaka mana sakan mana da yaran nan kuma ya kasance suna cikin koshin lafiya. Malama Falmata Maina na ƙungiyar mata 'yan jaridu na Watch a jihar Yobe. To ko yaya gwamnatin jihar Yobe za ta yi da wasiƙa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Hajiya Asma'u Kabir Kolo, kwamishinan mata a jihar Yobe, wanda ta karɓi wasiƙan a madadin gwamna Ibrahim Gaidam. faru da 'ya'yanmu a makarantar Chibok. To na karɓa kuma insha Allah mai girma gwamna yana dawowa zan mika masa zai kai ya wa shugaban kasa. da shi mai girma gwamna a kullum dai al'amarin mata ne yana tsaya kan kafansa har. Baya ga wannan wasika da za ku bika, akwai wani kamar matakai da ku kuka ɗauka a gwamnatance a jihar Yobe? Sanin kanki ne ban san ko kin taɓa zuwa wani taro a Yobe. Mau ya zama mana al'ada, gwamna ya koyar mana akan cewa duk wani taro da za sa ko ba na ba idan an taru yakan cewa in yobe mata babban yaro kai zaman lafiya an ci hannu saboda mu samu lafiya a kasanmu Najeriya. Hmm. Wannan ta zama a gwamnatance. Hajiya Asma'u Kabir Kulo, kwamishinan mata a jihar Yobe. Fatan mu dai shine gwamnati za ta saurari irin wannan kiraye-kirayen da idon basira. Sa'adatu Muhammad Fawu, muryar Amurka daga Gombe. and Nigeria.